Sashen Hausar muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Har yanzu dai Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Sarfilo Hashin Gumel da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirmu na hantsi na yau ranar Laraba 14 ga watan Satumba. A cikin shirin za a ji cewa kayan maye na ci gaba da yin illa ga matasa a najeriya za kuma aji cewa tarayyar turai na barazanar hana shigo da koko daga kasar ghana muddin ba ta shiga yaki da tumamar yanayi ga dangadan ba kamar kowace ranar laraba yau ma muna tafa da shirin ciwon yamace wanda aisha ma'azu ke gabatarwa akwai mu kuma da sharifin jaridun kamaru amma yanzu a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya. Zama salamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya ga labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashim Gumel. Sojojin Ukraine sun ƙara shiga yankin arewa maso gabashin ƙasar jiya talata inda suka kwato garin Vovchansk mai tazarar kilomita uku daga kan iyakar ƙasar Rasha da dakarun Moscow suka kwace a rana ta farko da suka mamaye kusan watanni bakwai da suka gabata. Gwamnatin Kiev ta yi farin ciki da nasarar ta samu ta ba zato ba tsammani, inda shugaban kasar Vladimir Zelensky ya faɗa a yammacin Litinin cewa a cikin 'yan makon da suka gabata dakarunsu sun kwato fiye da marabba'in kilomita dubu shida. Ya ƙara da cewa dakarun na ci gaba da kutsa kai. Sojojin Ukraine sun ɗaga tutocin ƙasar masu launin shuɗi da rawaya. sannan kuma jami'ai sun fitar da faifan bidiyo na sojojin da ke kona tutocin ƙasar rasha tare da duba tankunan da aka ƙone da sojojin rasha suka bari a baya yayin da suka ja da baya. Jami'an Amurka jiya talata sun tabbatar da janyewar su dakaran na rasha. Ɗaruruwan mutane ne suka yi jerin gwano a wajen fadar Buckingham da kuma kan titunan birnin London a jiya talata. Yayin da ayarin motocin da ke raka akwatin gawar sarauniyar Ingila Elizabeth ta biyu ke kan hanyar zuwa gidan sarautar. iyalan gidan sarautar dai sun karɓi akwatin gawar a fadar jirgin saman soja kira c-17 ɗauke da akwatin gawar ya isa london daga edinburgh na scotland tun farko tare da rake ɗiyar sarauniyar tilo wato gimbiya an da mijinta sir timothy lawrence a lulluɓa akwatin gawar bisa tsarin sarauta akwatin gawar zai kwana ɗakin bawa na fadar a yau laraba za a miƙa akwatin gawar a cikin jerin gwanan jama'a da Sarki Charles na uku zai jagoranta zuwa ɗakin taro na Westminster na ƙarni na goma sha ɗaya, inda gawar sarauniya za ta kasance har tsawon kwanaki hudu. Za a buɗe zauren ne sa'o'i ashirin da uku a rana da mutanen da za su kai mata ziyarar ƙarshe, kuma sojojin gidan sarautar ne za su tabbatar da tsaron gawar. Ana sa ran dubin batar mutane za su je Westminster don shaida wannan lokaci na tarihi. Sarauniya Elizabeth ta mutu ranar takwas ga wannan wata na Satumba a Balmoral Castle wato a cikin tsaunukan Scotland, wurin da ta fi so kuma inda Charles ya zama sarki. A ranar Talata, Charles ya ziyarci tsibirin Island ta Arewa a ziyararsa ta farko a matsayin sarki. Yana tare da matarsa Camilla, uwar gida sarauniya. Sun halarci hidimar yiwa a addu'o'i, yayin rangadin ƙasashen da suka haɗa da Birtaniya. da Sarfilu, kafin mu kawo muku kashi na biyu na labaran duniya, bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu Najeriya, inda shaye-shayen mugan kwayoyi da sauran kayan maye ke ci gaba da yin illa ga matasa waɗanda wani sa'in ma har rasa rayukansu suke yi sanadiyar maye. Muhammad Nasir gare ka. a jihar kebbi da ke arewa maso yammacin najeriya jama'a sun ga ɗaya daga cikin illolin wannan mummunar ɗabi'a lokacin da wani matashi mai suna musa david ya bakunci lahira sakamakon halin da ya shiga bayan da ya sha miyagun kwayoyi Hukumar tsaron 'yan kasa ta Civil Defense wadda a hannunta matashin ya soma magagen mutuwa ta ce iyayensa ne suka nemi taimakonta bayan da suka lura da mummunan halin da ya shiga bayan miyagun kwayoyi da suke tuhumar ya sha. ma'auya shine mataimakin kakakin rundunar a jihar Kebbi. Abin da ya faru shine David Musa ya yi shaye-shaye ne inda ya fita hayyacin shi har ya kai yana ikirarin zai kashe wani daga cikin family su ganin haka ne yasa shi nashi dan uwan wato Daniel Samuel Galadima ya bi taimakon ma'aikacin mu saboda a zo nan office a kawo shi domin a samu wannan shaye-shayen da ya sauka bayan an kawo shi har ya ba da hakuri da sauransu ya dan sauka daga cikin wannan shaye-shayen da ya yi sai ya buƙaci a kai shi domin ya kewaya ya je kewayawan ne tare da ma'aikacin mu yana kallon shi ko da ya fito sai a gan shi da jini jini ya rike wuyansa. A lokacin da hukumar tsaron ke kokarin wanke kanta daga mutuwar Musa David wanda ya rasu bayan da aka garzaya da shi a asibitin sa Sayahaya da ke cikin garin birnin Kebbi domin a ceto ransa. Su kuwa dangin mamacin sun ce amma dai sun ga sakacinta bari har ya jefa kansa ga halaka. Mrs. Tina Augustine ita ce goggon mamacin. Inda muka ga laifi rashin da suka ga yadda suka kwana da shi rashin sa mishi handcuff da basu yi ba shine kadai abin da muka basu lehi ba su so su yi mishi abin da zai cutar mishi shi yasa suka bar shi a haka nan yayin da jama'a ke garzayawa gidan mamacin domin ta'aziyya masu sharhi akan lamuran yau da kullum na ganin akwai saura da fafatukar da ake yi wajen ilmantar da jama'a akan illolin wannan mummunar ɗabi'a yayin da iyaye su ma ya dace su kara sanya idanu ga yaransu farfesa tukur muhammad baba na daga cikin masharhantan wanda ke ganin ita ma gwamnati akwai abin da ya dace ta ƙara yi. Babban abu shine gwamnati kuma ta dukufa wajen gyara tattalin arziki. Ya kasance matashi in ya tashi in baya makaranta to yana da sana'an yi. So da yawa za ka ga cewa yara na shiga irin waɗannan hadarin ne don ba su da abin yi. matsalolin sha da sifarin miyagun kwayoyi dai sun hallaka jama'a da dama a najeriya duk da ƙoƙarin da mahukunta ke yi na magance matsalar muhammad nasir muryar amurka daga kebbi a najeriya A gaida Muhammad yanzu kuma gasar filu da kashi na biyu na labaran duniya. Ma'aikatar Shari'a ta Amurka ta fitar da sammaci kusan arba'in a cikin makon da ya gabata domin neman bayanai game da yunkurin da tsohon shugaban ƙasar Donald Trump da abokansa suka yi na sauya sakamakon zaben shekarar ashirin Jaridar New York Times ta buga. Mutanen da suka samu sammacin sun haɗa da ƙanana har zuwa manyan mashawartan tsohon shugaban ƙasar kamar yadda jaridar times ta rawaito ta ambato mutanen da suke da masaniya akan binciken matakin na baya bayanan da ma'aikatar shari'a ta ɗauka na nuna babban ci gaba a binciken da ta yi kan yunkurin trump na tsayawa kan karagar mulki duk da rashin nasarar zaben shekarar 2020 ga shugaba joe biden Sammacin da aka bayar a makon da ya gabata ya nemi bayanai game da wasu bincike na daban guda biyu. Ɗaya shine nazarin ƙoƙarin da abokan Trump suka yi na shigar da wakilan zaben shugaban ƙasa na bogi a jihohin da Biden ya lashe. Sauran an mayar da hankali ne kan Save America Park, wani shiri na tara kuɗi da Trump ya ƙirƙira bayan zaben ashirin. Binciken sun taso ne daga babban binciken da ma'aikatar shari'a take kan lamarin ranar shida ga watan Janairu na 2021, harin da magoya bayan Trump suka kai ginin Majalisar Amurka. Ana ci gaba da gudanar da wannan gagarumin bincike wanda ya kai ga kama mutane sama da 800. An ƙara nuna farin ciki a ƙasar Uzbekistan a gabanin taron ƙungiyar haɗin gwiwa ta Shanghai na wannan makon, inda shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin takwaransa na ƙasar China Xi Jinping za su kasance kan gaba a cikin shugabannin duniya fiye da goma da za su ziyarci kasar ta tsakiyar asiya duniya na tafa zuwa smarkan wannan ya kasance taken taron na shekara-shekara wanda shugaban ƙungiyar na yanzu shugaban uzbek shabat mirziyov zai shirya mirziyoyev wanda ya imanin cewa smarkan babban birnin tsakiya na daular uzbekistan zai zama wani abin mamaki ga taron shugabannin ƙasashe takwas na sco da ƙasashe uku masu sa ido tare da sauran kasashe masu hulɗa da juna za su yi. Putin da shi waɗanda ake sa ran za su gana ido da ido a gefen taron na kwanaki biyu. Taron zai samu halartar shugabannin ƙasashen India da Kazakhstan da Kyrgyzstan da Pakistan da kuma Tajikistan. A Amurka an samu mutuwar mutum na biyu da ke da nasaba da cutar ƙyan dabbiri a ranar Talata. yayin da hukumomin lafiya suka wallafa wani bincike da ke bayyana yadda wasu samari biyu a baya masu ƙoshin lafiya suka samu kumburin kwakwalwa da matsalar ƙashin baya sakamakon kamuwa da cutar. An samu kusan mutane dubu ashirin da biyu da ke ɗauke da ƙyan dabbiri Amurka yayin ɓarkewar cutar a duniya a halin yanzu, wanda ya fara a watan Mayu. Amma yawan masu kamuwa ya fara raguwa tun tsakiyar watan Agusta. yayin da hukumomi suka rarraba dubban ɗaruruwan allurar rigakafi. Mutuwar da aka samu ta baya bayan nan ta shafi wani mazaunin gundumar Los Angeles da ke fama da rashin lafiya wanda aka kwantar da shi a asibiti, in ji ma'aikatar lafiya ta yankin, ba tare ta bayyana wani ƙarin bayani To a gaida Safilo Hashin gumil da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. kuma bari mu kada kasar Ghana inda hankula ke ci gaba da tashi bayan da kungiyar tarayyar turai ta yi barazanar hana shigo da koko daga kasar ganin yadda ake ta sassare bishiyoyi da sauran abubuwan da ke haddasa dumamar yanayi don nomar koko da haƙar ma'adinai a sace da ake kira galamsi ga Hamza Adams da cigaban rahoton. Sa'idu Suleiman Bamba Giga masanin harkar noman koko tare da sauyin yanayi a kasar ya mini ƙarin haske akan halin da Ghana za ta iya tsunduma a ciki muddan an haramta shigar da koko din ta a kasuwannin nahiyar Turai. Wannan abin an kawo zai kawo damuwa kwarai. Ka duba Ghana tana samun almost 3.2 biliyan hanyar koko. Sannan ka duba wurin GDP wato tattalin arziki da ake samu na ƙasa baki daya. Muna mu samu almost 3.4 biliyan. Kuma ka duba wurin ɗaukan aiki da ake ɗauka na mutane wato farmers da muke da shi manoma kawai yana nan almost kusan wani one million da yake ne da mutane ke cin amfani shi su kiwon ga mataki ina jin zai kawo damuwa sosai sosai. mai magana da yawan hukumar samar da koko ta kasar ghana Fifi buwafo ya ce hakar ma'adanai shakka babu na tasiri sosai akan harkar koko ta kasa amma ko gwamnatin ghana na ci gaba da ɗaukan matakai domin inganta wannan sashen ya kuma kara da cewa suna tattaunawa dai da tarayyar turai kan ta wannan kudirin doka. meetings with the team from the european union on the proposed bill ana sa ran wannan kudirin dokar zai samu inganci a shekarar 2023 kuma kasar switzerland da ita kuma ta zuba kimanin miliyan 86 na dalan amurka a shekarar 2021 wajen sayan koko a ghana za ta bi sahun kungiyar tarayyar turai wajen haramta koko na kasar ghana har sai in kasar fata magance waɗannan matsaloli da ke janyo dumamar yanayi ghana da kudu ce kasashen da suke samar da kashi sittin cikin ɗarin koko a duniya hamza adam muryar Amurka kuma si Ghana. To a gaida Hamza, kafin mu ci gaba a ɗan shakata da wannan. حبيب مشفع بين رجائي بقوب To yanzu kuma ga Aisha Mu'azu da shiri na gaba. Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da hantsin wannan rana kuma barka da kasancewa da ni Aisha Mu'azu a cikin shirin ciwon ya mace daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. wata mace a gida tana kasancewa tamkar ginshikin tarihiyar iyalanta da ma al'ummar baki daya sai dai kuma a rashin na kai yakan sanya wannan rukuni na al'umma cikin wani mawuyacin hali musamman idan ya kasance mai gida ko kuma iyaye ba su da karfin tattalin arziki domin biya musu bukatunsu ne yau da kullum To a yau za a ji muryoyin wasu mata da suke inganta rayuwar iyalansu da mata al'ummomin da suke rayuwa a cikinsu daga karamar hukumar agaye a jihar Naijin Najeriya sakamakon wani tallafin da suka samu karkashin wani shirin bankin duniya da haɗin gwiwar gwamnatin Najeriya karkashin ma'aikatar mata ta ƙasar da zimmar bunƙasa tattalin arzikin iyalai domin yaƙi da talauci da kuma inganta rayuwar mata wanda aka yi wa lakabi da Nigerian Women Project. na kuma zan tada mai kula da shirin sadarwa don gyara halayyar mutane wato behavioral communication change a jihar Niger Hajiya Bilkisu Abdulaziz a game da abin da wannan shiri ya kunsa. bari ji daga gari me ya kunsa wannan shiri dai na tallafawa mata ne ganin cewa sun tsaya da kafafuwansu wanda ba za su dogara ga wani ba da za a wulakanta su wanda za su iya yin abu na kansu da kansu ba tare da namiji ya sa su su yi wannan abun ba wannan ra'ayin su ne aka tara su don su ci amfanin junansu zan so daga gare irin kalubalen fahimtar da su wannan shirin akan bayanan da na samu gaskiya gaskiya an dan taba saboda matan suna ganin kamar cewa an zuwa cuce su ne sannan wayansu mazajen su ma ba su son ma su shiga suna ganin kamar an an bari sun shiga za su gagare su sannan kuma a zancen shiga ƙauyuka hanyoyinmu na jihar Niger sai a hankali hanyoyi ba su da kyau wani lokaci ma akwai lokacin da kamar da an je shishi za a shiga wani ƙauye can wuraren kundu ne ko aka ce mota ya makale da kyar aka iya aka cire ba wai ma bus ba hilux to ire-iren wannan kalubale eh, sun fuskanta da yawa wanda ni kaɗai dai ba zan iya bayani a kai batun da na yi jani nasu daga baya. amma irin nasarori da ake samu su akai ko kuma da saura ta kai. mata kin suna da son haɗin kai cikin ikon Allah bayan an zo an samu haɗin kansu sun kafa wayannan ƙungiyoyin sun zo suna tanadi suna adashi suna sa tara kuɗi a cikin akwatin nan kika shiga eh, duka community sannan zaki ji suna miki magana asusu asusu ba karamin tallafi asusun ne ya kawo musu ba saboda me a wannan asusun wayan sun su mace mana suka yi ko ba ba su wannan grant din ba they are okay with the with the abin ga da aka ba su da yadda za su yi zubin nan da skills ɗin da aka ba su waye da kai da aka ba su da yadda za su zauna da mazajensu da yadda za su ajiye kuɗi da yadda za su juya su yi su ƙara bunƙasa su bunƙasa ayyukansu wallahi suna jin daɗi sosai don yanzu ga mace fasi ki gan <laughs> ita ke tana zaki ga mace tana ciyar da gida kuɗin makarantar yara tuntun ma ya kasance ita wanda ba mijinta ya rasu za ki ga nauyin yara na kanta tana ciyar da gida ta sa su makaranta ta kuma ci gaba da sana'anta akwai wata masa da muka je wurin ta a wushishi abin alajabi abin jin daɗi su biyu ne wurin mazanci kuma dukansu suna cikin wannan wa group din ta gyara ɗakinta ta yi sa mishi tiles tana da ta sa satellite a ɗakin ya kai matsayin ma kaman ita ne eh, champion ta gidan saboda komai na gidan ita ne ake fuskanta yaya ka ta yi wannan saboda wannan sana'an da ta samu aka koya mata yadda za ta adana kanta da kuma yadda za ta sarrafa kuɗin da ta samu aka samu wannan ci gaban bayan ita kuma mun samu zantawa da mai sa ido akan ayyukan kungiyoyin matan na karamar hukumar agayi hajiya talatu kawu kuma muka tattauna akan adadin matan da suke cin gajiyar shirin a wannan karamar hukumar wayannan malamomin duk sun kasu ne cikin wayannan bangararin guda uku kowannen su sukan shigo wayannan karkaran nasu su yi aiki duk yadda abubuwan ke tafiya na wanda suke can kasa sai su hado bayanin aikin su su ba wannan sai shi kuma a kawo mai idan kuma ya kasance ni ma zai shiga ne san biyo su in gani ido da ido inda abubuwa ke kasancewa da matsalan da suke ciki sannan kuma ni sai in gabata ma SPCU yanzu kimanin mata nawa suke cin gajiyar wannan shiri da kuma akwatuna nawa kuke da shi to kungiyar da muke da shi kwata-kwata a garin Agaide ya kasance dubu daya da dari hudu sannan kuma mata mata da suke cikinsa sun kasance dubu talatin da ɗari biyu da hamsin. Wani irin tallafi kuke ba su baya ga kuɗaɗe da ake ba su kuɗin jari? Ana koya musu yadda za su gyara sana'ansu, yadda kuma za su kula da harzikin da suke samu cikin sana'o'insu, yadda za su haɗa nakudinsu su kasa kasashe uku suna mayar guda cikin wannan sana'a suna ijiye guda sannan kuma suna saka gudan cikin asusuwa. To ya zuwa yanzu wani irin nasara aka samu kuma ina batun kalubale. Babban nasara. abin da aga yake nan a tahiri ba mu taba samu wannan irin shirin ba da yake tallafawa mata ba gaskiya kukan babu babu ko kwa hayaniya tsakanin miji da mata a cikin gidajen su wallahi ya ragu ta kuma cikin mata don rashin sana'a ko rashin aikin yi wallahi ya ragu da wanda suke ma da ilimin sana'a ba su da kudin jari yanzu an samu kowa na nan na dabara Zan so ki faɗa mini sunan Aisha Ibrahim. Kana na tattauna da wasu biyu daga cikin waɗannan mata a game da yadda rayuwa ta kasance kafin tallafin shirin da kuma bayan da suka samu wannan tallafin. Yaushe kika fara wannan sana'ar? Lokacin da na fara wa wannan sana'ar da na zo aure ne. Na zo na tarar da su mutanen gidan suna. Na yi kamar shekara uku. To dama kin zo da sana'ar ne ko kuma sai da kika zo? Sai da na zo. To me yasa kika fara sana'ar da su? Saboda ta kai cin daki. idan aka kawo sai a ba mu rogon idan an ba mu sa biya mana na muna taji kuɗi a kuɗi zo ya yawa da ya yawa aka ce to mu ringa mu mutum biyu mu hada kuɗi mu sai buhu ɗaya idan muka samu riba sai mu cire mu haji a lokacin da ya zo ya yawa wannan ta samu nata ni mana samu na muka fara cawa da wannan sana'a. Duk kowa ya samu nashi ya kafu da kafafunsa kun ci gaba da aiki tare ne ko kuma a kama da juna ita tana yin nata ni na yin nawa idan muka yi ko ita idan aka siye nata ban samu ciniki ba ko idan wani ya zo ko aka kawo wannan rogo ko ban samu kuɗin da zan siya ba idan ta sai ta ranta min kuɗin nata sai mu siya idan na siya idan na zo na sai da na san biya mata kuɗin ta taimakon mu tsakanina da ita kenan. Yaya rayuwa ta kasance tun lokacin da kika fara wannan sana'ar wani irin sauyi kika gani a rayuwa? Ni dai na na ga sauki sosai wani miji zai fita ba zai dawo da wuri ba sai samu wannan kurin taruka da shi wannan abinci kuma sai samu zuba a tukunya mu ci da ni da yara ina tallafa musu ina fatan a yaya na su ne su karatu wani lokaci ne suka dawo sai su ci a ce su hansu wani kudi a makaranta uba idan bai samu ba sai ne dauki mu ba su tafi da shi da wannan kungiyan ya zo da aka kwashe mana kuɗi bufu biyu nake siye da amma da wannan yanzu ya zama guda uku uku yanzu da nake siye kudin da muka ranta a cikin gurufin don da wannan yanzu aka biya mana sai muna ringa cirewa kadan kadan muna biya ya zo da muka zo wannan guruf din da aka koya mana idan muka siye idan muka ranta kudin din Ili da aka biya sai mu ranga cire kamar mun ranta kamar dubu uku kowane sati sai mu ranga biya 250 an yi zo ya kare. Ki gaya musu ne. Sunana Amina Na mu wanga mun gwaje Allah. Ibojen muna ada kai mu kowa yana samu yana sa riba muna sa akwati kowa da kowa. to su nawa ne kuke wannan haɗaka? Ni ishirin da biyar ne. Misali buhun rogo nawa kuke jika? Yau rana ufu goma ne. Da ne da me kuke? Ruba da fufu shine muna yi da shi. ya kuke yi ku sayar da shi idan kun samu? a ce a zo nan gida a sayar guda mutala biyar ko mutuka goma ko goma sha biyar kawai yana shigawa. To kafin zuwan wannan kungiya mm. yaya kuke tafi da al'amuran kasuwanci? mai sauraro gashi mun koro gangara sai dai kuma lokaci ya cin mana. Amma idan aka tara da mu zuwa makon gobe idan Allah mai kowa mai komai ya raya mu za mu dora daga inda muka tsaya a yau. Yanzu a madadin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da duk waɗanda aka ji muryoyinsu sai wanda ya daidaita mana sauti Solomon Abu ne Aisha Mu'azu nake cewa mu wuni lafiya. A gaida Aisha, yanzu kuma ga garba awwal da shiri na gaba. zan fara shayi da na wannan makon ne da jaridar mutasiyar ta kasar jamhuriyar kamaru an da turo mana yadda ake raɗin wanda zai gaji kujeran shugaban kasar jamhuriyar kamaru a fadin kasar ta shugaba paul wai ɗansa ne mai suna frank biya amma 'yan bangaren masu amfani da harshen ingilishin kasar jamhuriyar kamaru sun ce dole ne dan asalin wannan bangaren nasu shine ya kamata ya karbi wannan kujerar ta shugaba fulbiya idan lokaci ya yi jaridan economy quotidian kuma cewa ta yi rikicin rasha da ukraine ya kawo matsaloli a kasashen nahiyar afirka kan matsalolin tsadar rayuwa jaridar the guardian post kuma ta kasar kamaru godiya ta yi wa shugaban kasar jamhuriyar kamaru paul biya wajen kokari da yake matuka gaya na gyara birane da ƙauyuka da ma domin ganin cewa ya bar baya mai inganci da kuma yadda al'umman kasar jamhuriyar kamaru za su yi alfahari da shi ko su yi masa madalla bayan ya bar mulki a kasar ta jamhuriyar kamaru jaridar te kuma ta kasar da kamaru ita kuma cewa ta yi ministan lafiya na kasar kamaru musa maluda malashi yana kokari na ganin cewa ya tantance likitoci masu nagarta a faɗin kasar ya ce dole ne kafin wani lokaci aka cewar kasar kamaru tana da likitoci nagari da kuma nagarta a faɗin kasar baki ɗaya sai kuma jaridan zeration kuma ta yaba hukumar sufuri na kasar jamhuriyar kamaru anda suka fara aiki da waɗansu na'ura na zamani wajen biyan haraji na kan hanyoyi sun yi haka ne ba don komai ba domin dakile cin hanci da karɓar rashawa da kuma almudahana da kuɗaɗen gwamnatin ƙasar ta jamhuriyar kamaru za mu kammala shirin jaridar namu na wannan makon ne dai da jaridar lumisaje ta ƙasar jamhuriyar kamaru an da ita kuma sharhi ta yi kan yadda shugaban ƙasar kamaru mustabiya ya umarci da a tsohon ministan ruwa da karfin wutar lantarki na ƙasar jamhuriyar kamaru Mr. Atangana Kuna bayan ya kwashe shekaru shida a gidan jihar Hadinka ya biya kuɗaɗen da ake binsa shine shugaba biya ya ce a sake shi ya je ya zauna da iyalansa a garin su. Mahama Awal Garba, muryar Amurka daga ƙasar Kamaru. To a gaida awal da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amman a takaice. sojojin ukraine sun ƙara shiga yankin arewa maso gabashin ƙasar jiya talata inda suka kwato garin vovchanks mai tazarar kilomita uku daga kan iyakar ƙasar rasha da dakarun masu suka kwace a rana ta farko da suka mamaye kusan watanni bakwai da suka gabata gwamnatin kiev ta yi farin ciki da nasarar ta samu ta ba zato ba tsammani inda shugaban kasar Vladimir Zelensky ya faɗa a yammacin litinin cewa a cikin 'yan makon da suka gabata dakarunsu sun kwato fiye da marabba'in kilomita dubu shida. Ya ƙara da cewa dakarun na ci gaba da kutsa kai. Ɗaruruwan mutane ne suka yi jerin gwano a wajen fadar Buckingham da kuma kan titunan birnin London a jiya talata. Yayin da ayarin motocin da ke raka akwatin gawar sarauniyar Ingila Elizabeth ta biyu ke kan hanyar zuwa gidan sarautar. iyalan gidan sarautar dai sun karɓi akwatin gawar a fadar jirgin saman soja kira c-17 ɗauke da akwatin gawar ya isa london daga edinburgh na scotland tun farko tare da rake ɗiyar sarauniyar tilo wato gimbiya an da mijinta sir timothy lawrence ma'aikatar shari'a ta amurka ta fitar da sammaci kusan arba'in a cikin makon da ya gabata domin neman bayanai game da yunkurin da tsohon shugaban ƙasar donald trump da abokansa suka yi na sauya sakamakon zaben shekarar 2020 jaridar new york times ta buga mutanen da suka samu sammacin sun haɗa da ƙanana har zuwa manyan mashawartan tsohon shugaban ƙasar kamar yadda jaridar times ta rawaito ta ambato mutanen da suke da masaniya akan binciken matakin na baya bayanan da ma'aikatar shari'a ta ɗauka na nuna babban ci gaba a binciken da ta yi kan yunkurin Trump na tsayawa kan karagar mulki duk da rashin nasarar zaben shekarar 2020 da shugaba Joe Biden. To masu sauraro nan muka kawo ƙarshen shirinmu na hantsi sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. yanzu a madadin sarfilo hashin gumel da ya taya ni gabatarwa sai salaman abu wanda shi kuma ya hada da kuma mu na yanzu carl stalin ni ibrahim kalamasi garba ke muku fatan alheri wassalam